hadaya mai rai. Don haka ina roƙon roƙonku uwa, saboda yawan kai na Allah, ku miƙa jikinku hadaya rayayya, tsattsarka, bar karɓa ga Allah, domin wannan ita ce ibadarku ta ainihi. Kada ku biye wa zamanin nan, amma ku bar hankalinku ya sake, ta wurin sabunta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah yake so, wato nufinsa kyakkyawa, abin karɓa, cikakke kuma. Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya zuwa biyu Hadayarka Wannan gargaɗin da ake yi maka, ka miƙa jikinka a matsayin hadaya rayayya tsattsarka. Sau da yawa ana rashin fahimtarsa, duk da haka yana da matuƙar mahimmanci wajen nuna maka hanya madaidaiciya ta kasancewa fiye da mai ba da gaskiya ga Yesu Almasihu kawai. Aya na farko tana ƙalubalantar kowa ne mai bi ya mika takamaiman hadaya ga Uba mai duka bayan ceto. Aya na biyu tana ba da umarni game da rayuwa bayan wannan hadaya, ka miƙa kai ga Uba mai duka kowace rana a matsayin ɓangare na ɗaukar giciyanka kowace rana. Luka aya tara Sura ashirin da uku Amma wannan ba shi ne ainihin ma'anar Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya ba. Umarninsa na ku miƙa jikinku yana nufin sadaukarwa miƙa wuya da cikakkiyar biyayya ga Uba mai duka sau ɗaya tak har abada. Wannan ba ceto ba ne, ceto ya dogara a kan hadayar almasihu kaɗai, wannan daban yake, wannan ita ce hadayarka, ba hadaya ta kullum ba, yana nufin bayar da rayuwarka ga Uba mai duka, ba tare da wata sharaɗi ba, kuma har abada a matsayin hadaya mai rai, tsatsarka kuma abin karɓa. Kyauta ce na son rai da ka yi wa Uba mai duka, domin ɗaukakarsa da kuma domin yin amfani da kai ba tare da wani ƙuntatawa ba. Don me za ka yi wannan hadaya? Saboda jinƙansa ne, Romawa Surori ɗaya zuwa goma sha ɗaya suna bayyana jinƙan Uba mai duka. Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya Yana gaya maka abin da Uba mai duka yake so ka yi saboda waɗannan jinƙai. Romawa Sura goma sha biyu aya biyu yana baka gargaɗi guda biyu da rayuwa bayan hadayarka. An bayyana babban jinƙan Uba Mai Duka a cetonka da tsarkake ka a waɗannan surori goma sha ɗaya na farko, saboda haka, ka miƙa kanka ga Uba Mai Duka, zai albarkace ka a wannan rayuwa da kuma cikin madawwama. Duk da haka, dalilin da ya dace da hadayarka baya a gabanka, yana bayanka. Ƙwarin gwiwarka da ya dace na dogara ne akan kan abin da uba mai duka ya riga ya yi, ka yi tunanin Yesu yana miƙa maka hannuwansa masu taɓan ƙusoshi yana cewa, Bayan dukkan abin da na yi maka, ka yi mini wannan. Wannan ce ma'anar Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya. Don me hadaya sau ɗaya tak? Saboda wannan ce ma'anar kalmomin da suke cikin Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya zuwa biyu. Kalmomin aikatau da ke cikin kada ku biyewa da ku bar halinku ya sake a Sura goma sha biyu aya biyu. Suna asigar lokaci na yanzu, wannan na nufin ka yi waɗannan abubuwa biyu yanzu, kuma ka ci gaba da yin su duk rayuwarka, amma aikin kalmar aikatau ɗin cikin ku miƙa jikinku a Sura goma sha biyu aya ɗaya. Baya cikin sigar sauƙaƙƙen lokaci na yanzu a girkanci. A harshen girkanci, yana nufin aiki guda ɗaya ne tak baya nufin a ci gaba da yinsa, yana nufin a yi shi sau ɗaya tak har abada. Keɓewa ce tabbatacciya na kanka ga Uba mai duka, ka mika kanka gare shi a matsayin hadaya, Roma Sura goma sha biyu aya ɗaya, game da hadayarka ne, game da kai ne ka ɗora kanka a kan bugadin Uba mai duka na dindindin. Misalai biyu, maimaitawar shari'a, Sura goma sha biyar aya goma sha biyu zuwa goma sha bakwai. ya ba da misali ga wannan. Bawan Ibraniyawa da aka yanta na iya yanke shawara don son rai kuma dindindin ya sake bautar da kansa ga mai gidansa. Wannan zaɓi na dangane da tausayin da mai gidan ya nuna masa da ya gabata. Ƙaunar da bawan yake yi wa mai gidan nasa ne ya motsa wannan, na dindindin ne. Ana amfani da allura mai ƙaifi a huda kunnen bawan domin nuna cewa shi bawan mai gidan ne har abada. Wannan bautar ita ce zaɓin bawan. ba a tilasta masa ba, shawara ce na dindindin. Wani misalin kuma yana cikin hadayun dabbobi na tsohon alkawari. Dole dabbar ta zama abin karɓa kafin ɗora ta a kan bagadi. Dabba mai cuta ko mai aibi ba abin karɓa ba ce. Littafin Firistoci Sura ɗaya zuwa biyar wannan na kwatanta ɓangaren tsarki da abin karɓa na hadayarka na Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya. Mutuwar dabbar hadayar na nuna dindindin ɗin hadayar Babu dabbar hadaya da ya rarrafe daga bagadi sa'ad da ya yi zafi, babu firist da ya wuce da dabbar a ƙarshen yini domin ya sake miƙa ta a wata rana. Hadaya ce ta dindindin. Idan ka ɗauki hadayar ka ta Roma Sura goma sha biyu aya ɗaya, daga kan bagadi sa'ad da ya yi zafi, to, ba ta taɓa zama hadayar Roma Sura goma sha biyu aya ɗaya ba. Maimaita hadayarka Shin ya kamata ka maimaita hadayarka na Roma Sura goma sha biyu aya ɗaya? E, idan hadayarka ba abin karɓa ba ce, hadayar Roma Sura goma sha biyu aya ɗaya, dole ce ta zama mai rai, tsatsarka, kuma abin karɓa. Kana da rai domin, sa'ad da ka gaskata da almasihu, ka riga ka tsere wa mutuwa, ka kai ga rai. Yahaya Sura biyar aya ashirin da hudu, kasancewa a matsayin hadaya tsatsarka alhakinka ne. Dole ne dabbobin tsohon alkawari su zama abin karɓa kafin a miƙa su hadaya. Babu dabbar da zai iya zama cikakkiya, amma dole ne ta kasance ba tare da cuta ba, da kuma lafiya, ba kuma tare da aibi ba. Wannan yana kwatanta abubuwa biyu game da hadayar Roma Sura goma sha biyu aya ɗaya. Na farko, hadayarka dole ne ta kasance babu cuta. Dole ne cutar zunubi da rabuwa da Uba mai duka a warkar da ita wurin ceto. Shi ya sa Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya aka rubuta shi ga masu bi kaɗai, kamar yadda kalmar uwa a cikin ayar ta nuna, hadayar kafiri ba abin karɓa ba ce domin dole ne a miƙa ta bayan ceto ba kafin ceto ba. Dole ne ka zo wurin Yesu kafin ka iya biyansa don ka tabbatar da cetonka. Ziyarci www.gospel316.org Sashen Mai Tsarki yana nuna matakin tsabtar ruhaniya mai karbuwa a rayuwar mai bi a lokacin kowane hadayarka na Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya za ta zama abin karɓa ga Uba Mai Duka. Kowa ya tsarkake kansa daga ayyukan nan ƙasƙantattu zai zama ma'aikaci mai daraja, tsarkakakke, mai amfani ga Ubangiji, shiryayye ga kowane kyakkyawan aiki. Timoti ta biyu Sura biyu aya ashirin da ɗaya Ba za ka iya zama cikakke ba, amma za ka iya gabatar da kanka a daidai matakin lafiya da tsarki na ruhaniya. Bayan Uba Mai Duka ya karɓi hadayarka mai rai da tsatsarka, bai kamata ka buƙatar miƙa ta kuma ba. Amma idan hadayarka ba abin karɓa ne ga Uba Mai Duka ba, domin ta kasance ta ɗan lokaci ko kuma ba tsarkakke ba ce, to sai a buƙatun maimaitawar da shi. Ka miƙa kanka a matsayin hadaya ta dindindin mai rai da tsatsarka. Da son rai, ka mai da kanka bawa ga Uba mai duka na dindindin, ka yi wannan a hankali. Yanke shawara mai tsanani sosai ce bayan ceto. Bayan an karɓi hadayarka, ka ci gaba da zuwa rayuwar Romawa Sura goma sha biyu aya biyu, wanda ke da rashin biye da canza rayuwa a matsayin mabiyin Yesu almasihu na gaskiya. Bayan dukkan abin da ya yi maka, ka yi masa wannan. Rayuwa bayan hadayarka Kada ku biye wa zamanin nan, Amma ku bar hankalinku ya sake ta wurin sabunta hankalinku ɗungum don ku tabbatar da abin da Allah yake so, wato nufinsa kyakkyawa, abin karɓa, cikakke kuma. Romawa Sura goma sha biyu aya biyu Wannan ayar na ba da gargaɗi game da rayuwa bayan haɗayarka ta Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya. Waɗannan gargaɗai suna cikin sigar lokaci na yanzu, Ma'ana, ka ci gaba da ƙin biye kuma da canza rayuwa ta wurin sabuntarwa da hankalinka akai-akai. Kada ka biye da, kada ka yarda da ayyukan zunubi na wannan duniya. Kada ka bari duniya ta sifanta waye za ka kasance a matsayin mai bi. Romawa Sura goma sha biyu aya biyu yana gargaɗinka, bar hankalinka ya sake ta wurin sabunta hankalinka. Kalmar Girkanci da aka fassara da sake Kalmar da Yesu ya yi amfani da ita ce a Matiyu Sura goma sha bakwai aya biyu da Markus Sura tara aya biyu, inda aka ce an sake kamanninsu. Roma Sura goma sha biyu aya biyu gargaɗi ne na canza kamanni ta wurin sabuntawa, gyara, cikakken canji don mafi kyawun hankalinka. Wannan sauyi mai ban mamaki fiye da yadda ƙwaro ke zama malam buɗe ido yana cika yayin da kake koyo da rayuwar maganar Uba mai duka Ka yi hadayarka ta Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya, kada a matse ka cikin yanayin duniya, ka canza kamanninka yayin da kake koyo da rayuwar maganar Uba mai duka. Sa'an nan za ka iya gane ka kuma rayu da nufin Uba mai duka don ku tabbatar da abin da Allah yake so, wato nufinsa kyakkyawa, abin karɓa, cikakke kuma Romawa Sura goma sha biyu aya biyu. Hadaya mai rai 2026 na John D. Morris ta uku, ayyukan manzanni ɗaya takwas ne ya buga shi. Kuna iya buga shi, kwafa, wallafawa, aikawa ta imel, ko aika saƙonsa cikin ‘yanci muddin abin da ke ciki bai canza ba kuma an haɗa wannan cikakken bayani. Kana iya haɗa sunan hidimarka ko ikkilisiyarka ko tambarinta a saman shafi na ɗaya, kuma ka ƙara bayanan tuntuɓarka a sama da layi mai kauri kusa da ƙasan shafi na biyu. Sacrifice 316 ya dogara ne ga littafi mai tsarki kaɗai, ya wanzu domin ya taimaka wa mutane su yi girma a ruhaniya fiye da kasancewa masu bin Yesu kawai. Kana iya aika wa ayyukan manzanni ɗaya takwas email da Turanci idan zai yiwu zuwa hello at mail316.org. www.christianlingua.com ne ya ba da sabis na fassara. Hadaya mai rai ana iya samunsa a harsuna arba'in da takwas, kyauta a www.sacrifice316.org. Ambato a cikin sigar Turanci daga New American Standard Bible 1995 na The Lockman Foundation ne. Nasosin littafi mai tsarki a wannan fasarar daga littafi mai tsarki sabon juyi ne.